fabrairu na shekara 2018 za mu kawo muku irin wani da aka fafata a gasar league league na kasashe daban-daban musamman na nahiyar turai daga bisani mu leka bangaren tarayyar najeriya a yankin afirka irin yadda aka fafata a gasar premier league mako na goma a can za mu fara ne da kasar ingila inda a ranar asabar ta gabata a gasar premier league mako na 28 kungiyar kwallon kafa ta leicester city ta tashi ɗaya da ɗaya ta da kungiyar kwallon kafa ta stoke city sai kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta lallasa west ham da kwallaye hudu da ɗaya ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta bournemouth sun tashi canjaras biyu da biyu su da kungiyar kwallon kafa ta newcastle united brighton and hove albion ta lallasa swansea city da kwallaye hudu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta west bromwich ta sha kashi a hannun hudolphin sun da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta Burnley kuwa sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninta da Southampton sai kungiyar kwallon kafa ta Watford wacce ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Everton da kwallo ɗaya mai ban haushi. A ranar Lahadi da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace ta sha kashi a hannun Tottenham da kwallo ɗaya mai ban haushi. Manchester United a gida ta samu nasara kan Chelsea da kwallo biyu da daya a gasar ƙarshe na cin kofin kalin na kasar England jiya kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta arsenal da kwallo uku da nema kungiyar kwallon kafa ta manchester ne ta samu nasarar ta ne a cikin minti na 18 inda ta jefa kwallon farko ta kafa dan wasan ta biro daga bisani bayan dawowa daga hutun rabin lokaci bisan kamfani ya jefa kwallo ta biyu a cikin minti 58 yayin da ake cikin minti 65 david silva ya jefa kwallo ta uku haka dai aka tashi a gasar wanda hakan ya bawa nasara a kungiyar kwallon kafa ta manchester city din ta lashe wannan kofi a bana wanda a yanzu haka take jin ragamar teburin premier league a ranar alhamis in ya allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta manchester city za su sake karawa da kungiyar kwallon kafa ta arsenal a gasar premier league mako na 28 idan muka dawo bangaren la liga kuwa na kasar spain mako na 25 a ranar asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta salta figo ta samu nasara akan eba da kwallo biyu da nema real madrid kuwa ta yi ruwan kwallaye akan kungiyar kwallon kafa ta alabes ne da kwallo hudu da nema inda cristiano ronaldo ya jefa kwallaye biyu bel ya jefa kwallo daya sai karim zama ya jefa kwallo daya a karshe daga gugun sai kai sai mai tsaron gida da suka samu kungiyar kwallon kafa ta laganes ko sun tashi can jaras babu ci su da kungiyar kwallon kafa ta las palmas barcelona a gida ta yi ruwan kwallaye kan kungiyar kwallon kafa ta girona da kwallaye shida da daya inda dan wasan kungiyar kwallon kafa ta barcelona shuwara ya jefa kwallaye uku messi ya samu nasarar jefa kwallo biyu daga bisani sabon dan wasan ta nan philip coutinho da ta kawo shi daga liverpool ya jefa kwallo daya haka dai aka tashi a wasan kwallo shida da ɗaya a ragar kungiyar kwallon kafa ta geruna har ila yau a ranar lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta villarreal ne ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta getafe da kwallo ɗaya mai ban haushi atlantico bilbao ta doke malaga da kwallo biyu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta valencia ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta real sociedad da kwallo biyu da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ta samu sabiya a gidanta inda ta lallasa da kwallaye biyar da biyu dan wasan ta griezmann shi ya jefa kwallaye uku a cikin biyar din sai diego costa wanda ya jefa kwallo ɗaya da karshe sai kuke wanda ya jefa kwallo ta biyar a ragar ta sabiya haka dai aka tashi a wasan a yau kuma za a kara a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Leventil da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad idan muka dawo bangaren Bundesliga na kasar Jamus na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 24 a ranar Asabar ma Bayern Munich ta tashi Rangers babu ci da Hatta Berlin stuttgart a gida ta samu nasara akan interest frankfurt da kwallo ɗaya mai ban haushi hannover 96 ba ta ji daɗi ba a hannun borussia mönchengladbach da kwallo daya mai ban haushi Hoffenheim a gida sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin su da Freiburg sai kungiyar kwallon kafa ta wai da Bremen wanda ta samu nasara kan Hamburg da kwallo ɗaya mai ban haushi ranar lahadi wato jiya ke kenan kungiyar kwallon kafa ta bayan liverpool ta sha kashi a hannun sharkovo da kwallo biyu da nema rb leipzig a gida bata da daɗi ba a hannun kolin da kwallo biyu da ɗaya a yau kuma za a fafata a yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Croatia Dortmund da kungiyar kwallon kafa ta Augsburg da misalin karfe 8 da rabi na dare a agogon Najeriya, niger Kamaru da kasar Chad. Idan muka dawo Ligue na kasar Faransa mako na 27 a ranar Asabar ta gabata Toulouse a gida sun tashi ɗaya da uku da uku tsakanin su da Monaco. Sai kungiyar kwallon kafa ta Nantes ta sha kashi a hannun Amiens da kwallo ɗaya mai ban wiga a gida sun tashi biyu da biyu tsakanin su da mai sai kungiyar kwallon kafa ta lille wanda ta samu nasara ko kuma ta sha kashi a kan hannun anga da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta dijon ta samu nasara a kan con da kwallo biyu da nema raine a gida ta sauke kungiyar kwallon kafa ta troy da kwallo biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta kungiyar kwallon kafa ta girindis da a uh, ranar lahadi sun tashi can babu ci tsakanin su da nancy Lyon a gida ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta St. etam sai kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint Germany a gasar mako na 27 ta lallasa Marseille da kwallaye uku da nema. Idan muka dawo tarayyar Najeriya a tarayyar Najeriya a nan a gasar da ake fafatawa na Nigerian Professional Football League mako na goma a ranar lahadi ta gabata kungiyar kwallon kafa ta yobe star ta samu nasara akan el kanemi da kwallo biyu da nema neja tornadoes a gida ta doke abin wurin da kwallo biyu da nema sai kwara united a gidan ta sha kashi a hannun rivers united da kwallo ɗaya mai ban haushi epain uba a gida ta samu nasara akan nasarawa united da kwallo ɗaya mai ban haushi wiki tuwares kuwa a gida ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin ta da katsina united inugu ta tashi changers ɗaya da ɗaya tsakanin ta da kano steelers kungiyar kwallon kafa ta yayin bata doke kungiyar kwallon kafa ta sunshine da kwallo biyu da daya akwai wasanni uku wanda ba a samu damar fafata su ba saboda wayansu dalili shine wasan da kungiyar kwallon kafa ta Mountain of Fire za ta karbi bakuncin Lobby Stars sai wanda za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Goran da Plateau United akwai wasan da ba a buga ba shi ma wanda za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Aqua United da kungiyar kwallon kafa ta Hatla idan muka leka kuma a da ke faruwa a can yankin nahiyar kasar turai din a bangaren gasar ta ingila dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa dan wasan gaba na gefen hagu na kungiyar kwallon kafa ta liverpool mohamed salah ya kafa tarihi a bangaren premier league na ingila inda ya kasance dan wasa daya duk wanda ya samu nasarar jefa kwallaye a raga a gasa ko kuma a kakan wasa ɗaya wanda ya jefa kwallaye guda ashirin da kafar hagu dan wasan ya zurara kwallayensa har guda ashirin a gasar premier league ta bana kuma duk da kafar hagu wadda hakan ba wani dan wasa kwallon kafa a tarihin bangaren premier league da ya tafi samun wannan nasara hakan ya ba shi dama dan wasan ya kara azama ganin cewa shine dan wasan da ya kasance wanda ya fara jefa kwallo har guda 20 a gasa ɗaya da kafar hagu dan kuma ya samu wannan nasara ne na cikon na 20 a gasar da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta West Ham inda suka lallasa kungiyar kwallon kafa ta West Ham da kwallo 4 da 1 a gasar Premier League mako na 28 kuma yanzu haka shine dan wasan da ya kasance na biyu a wanda suka fi zirara kwallo a gasar ta Premier League Cup inda bana kawai ya jefa kwallaye 23 hakan ya ba shi daman zamowa na biyu sai wanda yake sama da shi Harry Kane na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham wanda ya jefa kwallaye 24 iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya